Ƙasar niger daga matsayin hanyar ratse ta shiga sahun kasashen da wata al'ummarta ke amfani da kwaya a cewar ofishin da ke yaƙi da shige da fice na miyagun kwayoyi daga mutum dubu a shekara ta dubu adadin nasu ya kai mutum dubu da 761 a shekara ta 2017. Shugaban bangaren da ke kula da yada labarai Trisa Jibrila Hamadu Sarka ya yi mana raskunar adadin miyagun kwayoyin da suka kama. kame kame miyagun kwayoyi da cibiyar mu ta samu gudanarwa a shekara 2016 tabar wiwi kilo 7,210 ne muka kama. Kwaya ta resin mun kama kilo 2,000

gano cewar a ƙasar Nijar kwaya tana neman ta yi kaka gida. A tafiyar farko Nijar an ɗora ta ne a matsayin hanyar shigewar miyagun kwayoyi, amma a yau Nijar tana yin biyu. Kuma inda matsalar take mafi yawan matasa a Nijar ne suke zuƙar miyagun kwayoyin. A wannan shekarar an kama kwaya da dama, shin ko hakan na da nasaba da ƙoƙarin da jama'a suke kawowa? Yakin da muke yi tare da gwamnati akwai da yawa da su suke zukar miyagun kwayoyin ba tare da sun san me yasa suke zukar miyagun kwayoyin ba idan aka bari nan da shekaru biyar zuwa goma za mu samu al'ummomi masu shan miyagun kwayoyi